لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء wannan rana ta 22 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da ranar 15 ga watan biyar shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi majalisi na 22 cikin tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi za mu tashi insha allahu suratun nur jiya mun kammala suratul mu'minun yanzu za mu tashi suratul nur insha Allah a ramar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيّنات آيات لعلكم تذكرون نعم سورة النور wannan sura haka ambatanta ya zo annur an ɗauko wannan tasmiya daga ayar da ta kunshi ambatan annur allahu nuru samawati wal ard haka aka san wannan sura tun a zamanin sahabbai domin kamar yadda ya zo a cikin bukhari abu ishaq shaibani ya tambayi abdullahi bin abi aufa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin haka ne ya jefe a mazinaci sai abdullahi bin abi aufa ya ce kwarai ya jefe wani bayahude da bayahudiya sai shi abu ishaq shaibani ya ce masa a ƙabla suratun nur au ba'daha kafin suratun nur ne ko ka bayanta sai ce la'adari ban sani ba a shahid ya ambace ta da suratun nur haka sai saidna umar radiyallahu anhu ya rubuta akwai wanda ya ga rubutun wasiƙar ta saidna umar da yake ce ma da yake cewa ta'allamu suratul bara'a wa allimu nisa'akum suratun nur ku koyi suratul bara'a suratu bara'a ku koye ta ku maza kenan kuma ku koya wa matan ku suratul nur haka nan ma an ruwaito daga Aisha radiyallahu anha cewa tana cewa sahabbai ku koya wa matan ku nur a to kun wannan a shahid wannan shine ya nuna ambaton wannan sura an santa a wajen sahabbai da suratun nur kuma haka malaman tafsiri da malaman hadisai duk suke kiranta da shi da suratun nur ba santa da wani suna ba in ba wannan ba ayoyinta 64 ne na abin a wato saboda a ita suratu bara'a kusan yana daga cikin surori na ƙarshe da suka sauka da kuma abubuwan da ta kunsa kamar yadda ya gabata na alaka tsakanin ƙasashe diplomasiya wanda yake abu ne wanda yake a lokacin nan a hannun yawanci maza yake su ne waɗanda suke zamantowa masu tabbatar da irin dangantaka tsakanin daula da daula da kuma abin da ta kunsa na sauran hukunce-hukuncen a wato hukunce-hukuncen gudanar da ko hukunce-hukuncen tattalin arziki to ita ku suratun nur sura ce kamar yadda za mu gani wadda gundarin hukunce hukuncen ta yadda za a tsara wato zamantakewa musamman daga zamantakewar iyali zuwa zamantakewar gida da kuma zamantakewar al'umma baki daya saboda haka sura ce da ta fitar da tsarin yadda ake rayuwa a cikin al'umma domin idan rayuwar iyali ta inganta to al'umma za ta inganta tunda al'umma ga baki daya yi abin da ya gina ta wato gidaje ne suka haɗu suka yi gari suka yi gari to idan kowane gida ya an tsara masa yadda rayuwarsa za a an tsara masa yadda zai tsaftata yadda zai zamanto ya yi rayuwa tsaftatatta to a al'ummar gaba gabaki ɗaya gari zai zamanto rayuwar haka yake to kusan abin da surar ta kunsa kenan a farkon abin da surar ta zo da shi shine hukunce-hukuncen wato zamantakewa tsakanin maza da mata da kuma adab na cakuduwa tsakani da juna da shi ta fara kuma ƙarshen suran ma da abin da ta zo da shi kenan sai dai a tsakankani kuma abubuwa suka zo na waɗansu hukunce-hukuncen abubuwa suka zo kai na bayanin sifofin Allah jalla wa'ala da kwaɗaitarwa a kan sallamawa da miƙawa da miƙa hukunci ga Allah da manzansa da kuma wato muhimmancin ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakankani ya zo to kamar yadda dai alkur'ani yake a wato ya shigar da wa'azi a cikin bayanin hukunce-hukunce ana hukunce-hukunce sai a shigar da wa'azi sai a shigar da sifar Allah don ganin girman Allah a shigar da ambatan lahira don a rataya duk wato biyayya ga wannan hukunce-hukuncen da imani da Allah da imani da ranar lahira to haka nan wannan sura ma ta zo Allah ta'ala ya ce suratun anzalnaha wannan sura ce wato ma'ana wannan sura ce mai girma shi yasa shine ma'anar tankirin sura abinda ake nufi da sura a wajen malaman ulumul qur'an shine wato abinda ya tara ayoyi na alkur'ani wanda take da farko kuma take da ƙarshe an ɗauke ta daga ma'ana asur bango wato kamar yadda bango yake killace abinda ke cikinsa haka sura take killace abin da ke cikinta na ayoyi akallanta ayoyi uku akallan sura ayoyi uku domin kamar yadda yake haka yake a cikin alkur'ani kuma sayyidina umar ya tance da a ce amanar rasul ta kai ayoyi uku da sai ya ce ai ya kamata ta zamanto sura saboda a ita kan saboda girman abin da ta kunsa to kuma ita ce wadda Allah madaukakin sarki yayi takara da ita yayi ƙalubale. cewar wanda duk yake da'awar cewa alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya rubuta shi to ya zo da sura kwatankwaciyarsa wato ma'ana akalla ya zo da sura wadda take mai ayoyi uku wadda yake zai zamanto tana da irin abin da surorin alkur'ani suke da shi na ilimi da fasaha da balaga da kuma bayani Allah ya ce wannan sura ce an zallaha mun saukar da ita wato mun saukar da ita domin Allah ya ishara ga rahamarsa ga bayi da kuma kan cewar ya tsare ta daga shaidanu ya zamanto sun yi wani tasiri a kanta wato ta yake an ha mun saukar da ita to duk abin da Allah ya saukar ya nuna abu ne wanda ya kunshi wato kulawar Allah da rahamarsa da jin kansa ga bayi sannan kuma ya nuna kan cewar tunda Allah ne ya saukar da shi abin ya fi karfin shaidan ya tsoma bakinsa ko ya tsoma wani tasiri a kanta tsararra ce wa farabnaha kuma mun farlanta ta wato ai mun ambaci abubuwan da ke cikinta na iyakoki na shari'a da kuma shaidu da abubuwan da suka danganci ya yaƙini wato mun sanya su ta zamanto farla alfardu shine kaf abin aka yanke wato mun yanke hukunci cewa abin da ke cikinta abu ne wanda ya waje wajaba ya aiki da shi wa anzalna fiha ayatin bayyinatin kuma mun saukar da ayoyi bayyanannu a cikinta ai wato mun kyautata ayoyin da ke ciki wajen bayani yanda yake zai zamanto cewar wato a an fahimce ta cikin sauƙi wato a bayyane hukunce-hukuncen suke ba aya ce ba sura ce wadda ta kunshi kawo a amsal da yawan wa'azi ba a'a abubuwa ne waɗanda suke hukunce-hukunce ne bayyanannu la'allakum tadhakkarun domin wato ku wa'astu domin ku zamanto kun wa'astu tazakkur shi ne kun tuna wato abinda kuka manta ku tuna da shi wato kamar wannan surar za ta tunatar da ku abubuwan da kuka manta na wato wajabcin da'a ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wannan tanwihi ne wato a kirari ne da girmama sha'anin wannan sura shi ne ya sa kuma ta ga hai daga cikin sahabbai har suke wannan magana suke cewa a koyawa mata wannan sura a wata riwayar ma sai Umar cewa yi ce masahabbai yayi ku koyi ku koyi suratul baqara da suratul nisa da suratul bara'a da suratul hajj da suratul nur ku koye su haka ya ce masahabbai saboda wato ya nuna kaga ko ina alkur'ani yana da muhimmanci amma inaya da ita alkur'ani shi da kansa ya nuna wato muhimmancin wannan sura Allah ta'ala ya ce <clears throat> na'am to bayan wannan shimfiɗa da Allah jalla wa ala yi sai kuma ya soma bayanin surorin a wani tafsirin ana cewa suratun anzalnaha sura wadda muka saukar da ita wadda muka saukar da ita kuma muka farlanta ta muka bayyana ayoyi bayyana muka bayyana ayoyi a bayyane a cikinta domin kuwa astu to ita ce azzaniyatu zani. wato kuma yadda Allah ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi biyu masu saukin fada a harshe masu nauyi a mizani ababan soyuwa ga Allah ar-rahman shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to kamar wannan ne suratun wannan sura wadda muka saukar da ita muka farlanta ta muka bayyana ayoyi a cikin ta bayyanannu domin kuwa astu to ita ce azzaniyatu wazani sai kuma duk abin da ya zo na cikin sura sai zama to shine labarin <laughs> ta wannan usulumi wannan shine zaɓin waɗansu malaman tafsiri to ala ayi halin dai abin abin da wannan ayar ta farko ta surar ta kunsa na tanwihi na wato jinjina sha'anin alkur'ani jinjina sha'anin abin da ya zo a cikin wannan surar wannan abu ne wanda yake za a fahimce shi da budewar da aka yi da ita na'am الزانية والزاني فاجلدوا كل min منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائبة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين نعم الله تعالى يقول الزانية والزاني fajilidu kulla wahidin min huma mi'ata jalda mazinaciya wato mace wadda take yin zina wazzani da namiji wanda ya aika yake aikata wanda ya aikata zina huma kulla wahidin ta mi'ata jalda to ku yi ma kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari wala ta bihi bihima ra'afatun fi dinillah kada tausayi ya rike ku tausayi da su tausayinsu kada ya rike ku tausayin jin cewar wannan wato abin da ke cutar da su yana samun su to kada ya rike ku a cikin zartar da hukuncin da hukuncin da addinin Allah ya kawo a cikin aiwatar da abin da addinin Allah ne ya kawo kada ku ji tausayi ku ce ba za ku yi ba saboda ganin irin irin irin wato tsananin da yake samun su in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda kun kasance kuna yin imani da Allah da ranar lahira wal yashad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin kuma wani bangare daga cikin muminai su shaidi azabar tasu wannan hukunci ne akan mazinaci da mazinaciya waɗanda suke ba su taɓa aure ba sune wanda ake ce musu ghairul muhsan wanda yake ba katangaggu ba katangagge shine wanda yake ya taɓa saduwa da mace a cikin aure sahihi wanda ba wai a cikin zina ba ba kuma a cikin auren da ake shakka ake yake da shubuha akan ingancinsa ba a aure sahihi wato ya taba yin aure ya zama to zawari to shi hukuncinsa sunna ta bayyana kan cewa da shi da matar da ita ma take ita ma muhsana ce ta taba yin aure sahihi kuma an sadu da ita wato an tare da ita shine za a jefe su da duwar wasu har su mutu haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da wannan kuma sayyidina Umar yake ishara ga cewa ma ai aya ma ta sauka ta alkur'ani akan wannan hukunci kuma sun karanta ta kafin a shafe ta wani yana daga cikin ayar da aka shafe tilawarta amma aka bar ta an bar an shafe tilawarta amma hukuncin ta yana nan to wanda suke mazinata mazinaci namiji da mazinaciya mace shine wannan ayar ta bayanin hukuncin su wanda ba su taba aure ba wanda ba su taba aure ba wato gairul muhsan an fara da ambatan azzaniya saboda muhimmancin muhimmancin wa'azi gare ta a cikin sha'anin zina domin idan ta wa'aztu take to ba za a samu zina ba abin da yake sauƙaƙe samun zina yardar macen hmm? yardar macen da sallamawarta idan ta ki in ba ta yi kuma abin da za ta janyo hankali a yi zinan ba to wannan zai hana a yi zina to kuma wannan ma'ana shine waliyan shaidan suka gane shi yasa suke amfani da mace a yau a cikin dukkan abin da za su a komai wato hatta ma abin da yake ba shi da alaka da mace wajen talla sai an kawo mace ta yi hmm? abin da ba shi da wata alaka da mace tayan mota yi eh? hmm? ko hawa keke in ba a cikin ƙauyuka ba inda ake noma ba yadda wuya ga mace ta hau keke amma sai ga wajen tallan keke sai a kawo mace abinda ba a saba ana gani ba saboda me domin abinda ake nufi abin so ake amfani da ita don a motsa sha'awa wanda shine zai sa namiji ya karkata ga wannan abin da ake nuna macen wani dan kawai ya ga macen ma shi zai rinka gani ya abin da yasa zai rinka ganin tallan kenan to ana ganin ganin tallan da yake ta saboda son ga kallon macen shi zai sa shi har sai ya samu ya abin da ake so a wannan to shine malamai suka ce wato hikimar Allah kenan da a cikin wannan ayar ya fara da ambatan azzaniya saboda ya zamanto akwai wato wa'azi ga mace da kada ta wato ya zamanto ta sufantu da wannan sifa to aljald abinda ake nufi da aljald shine bulala da aka yi da wato shine a bulala da aka yi da doruna doruna kuma ita ce wadda aka yi ta daga fata daga fatar dabba kuma a cikin faɗin da Allah ta'ala ya ce fajilidu ku yi musu bulala ma'ana wato abin zai tsaya ne akan aljild fata ba so ake ya keta fata ba har ya kai ya zuwa ga ya taɓo nama ko kuma ya karya gaba ko kuma ba abin da ake so ba kenan fata ake so ita ta ɗanɗani zafin saboda haka wannan ya nuna kan cewar wato shi kansa wannan ukubar wato an kiya an iyakance ta to kuma dole ba za a amfani da wato ba za a amfani da bulalar ba za a amfani da da bulalar sanda ba ba za a amfani da sanda ba ba za a amfani da karfe ba za a amfani da bulala wadda aka yi ta ta fata hmm. sannan kuma wajen daga hannu din ba zai daga hannu zuwa can karshe ba zai tsaga hannu ne tsaka-tsaki wasaf kuma wajen dukan a wajen malik a baya za ba a bil ijma ba za a doke shi a fuska ko kai ba wajen dukkan malamai amma malik shi ya kayyade ma kan cewa a baya za a bayan dukan bulala ɗari kuma allah maɗaukakin sarki ya gargaɗe mu ya hana mu da kada wato tausayi da su ya kama tausayinsu an ra'afa shine tausayi yayin da tausayin da zai sanya ka ka kawar da cuta ga wanda yake cutuwa shine bambancin ra'afa da rahama ita rahama dukkan jin kai wanda yake zai sa kai mu mutum ihsani to amma ita ra'afa ta kunshi jin kan da zai sanya ka ka kawar masa da cuta ka kawar masa da matsi da yake da wani abu wanda yake wato cutar da shi to wato kada in kun ga ana dukan nasu kuka ga irin zafin da suke ji wannan ya sanya ku ku so tausayi ya kama ku ku ce a ai shikenan ku a kyale su ai Allah eh, na'am sai an yi darin sai an sai an musamman a mace a ga ne mata wannan saboda rauninta hmm? to Allah ya ce kada tausayi su ya kama ku a wajen wato aiwatar da hukuncin Allah wa'ana wato kada tausayin ya hana mu tsayar da haddin Allah a kansu ko da wato tausayi ne wanda yake na ɗabi'a ko kuma tausayi saboda dangantaka ko kuma tausayi saboda abokantaka ko dai da wani ma dalili hmm, domin shi kansa sababin tausayin zai iya zamantowa daban ne to da kuma aka sake bayyana ayar ta bayyana mana cewa imani yana wajabta kan cewar wannan tausayi mai hana a tsayar da umarnin Allah wato a imani ya kamata a ce ya hana wannan In da imani wannan ba zai sa ba za a saurari wato wannan ba zai zo ba ma a cikin zuciya saboda haka rahamar Allah jalla wa'ala hakika ce ita ce idan aka tsayar da haddin a kansa to mu kuwa idan muka ji tsansa saboda cewar kaddara ta zo ta same shi yayi wannan abun don haka ba za mu ba za mu tsayar da haddi a kansa ba saboda wannan bayan kuma gashi abin da Allah madaukakin sarki ya umarta to ai ba mu ji tausayin ba domin shi haddin Allah madaukakin sarki shi ya fi mu jin kai gare shi kuma Allah ya san cewar wannan abin da zai tsarkake shi kenan gara ai masa wannan anan bisa abin Allah ya ta abi bisa abin Allah ya tanada na azaba a lahira ga wanda ya aikata to sannan kuma aka sake umartan mu kun ga wannan aya ɗaya ce amma ka duba umarnin da suka zo da shi da ta kunsa sannan kuma aka ce wal shad azaba huma ta'ifatun minal mu'minin jama'a daga cikin mu'minai ta halarci wannan azaba da ake musu fa'idar wannan shine domin a samu wato a tozarta su wanda ya saba Allah wanda ya saba ma Allah to bai cancanta kuma ya zamanto a ɗaukaka shi ba Dan a sani a cikin al'umma kan cewa sabo sabo abin da zai kawo kunya ne saboda haka wannan zai nuna kan cewar ba a fito na fito da Allah ba amma yayin da zai zamanto iyakar Allah ana keta ta sannan kuma wanda ya ketata ba a damu ba ana bashi izza ana bashi matsayi to an nuna wannan an tozarta Allah an tozarta hukuncin Allah ne to amma ya zamanto an shaida kan cewa ga wanda ya saba ma Allah ga abin da aka yi masa to wani ya daga cikin fa'idar wal yashad azabahum ta'ifatun minal mu'minin sannan kuma domin a sannan kuma wato ana ganin cewar ana zartar da hukuncin Allah a fili a aikace yana daga cikin abin da zai karfafa ilimi da su kowa ya san cewar ga abin da ake ma wanda ya zina sannan kuma fahimta ta tabbata sannan wannan ya sannan kuma wannan shine abin da zai sa wato waɗanda suke tunanin su ma su sabo wannan ya zamanto ya hana su sai ya zamanto horo sai ya zamanto wato gargadi ne ga waɗanda yake suke saɓo. to kunga kuma wannan shine abun da a wato masu shari'o'i masu a a a wato alƙalai waɗanda suke suka goge a cikin harkar shari'a ba mata musulunci ba da suke faɗa kenan suke cewa dole a zartar da adalci kuma dole a tabbatar an nuna cewa an zartar da adalci hmm. justice must be done and must be seen to be done dole a zartar da hukunci na shari'a na adalci kuma a nuna cewar an yi hukuncin na shari'a na adalci ba kawai a zartar ba a'a dole a sanar da jama'a an yi domin wannan shine abin da zai ba mu shari'a martabata da darajarta mm-hmm. kuma shine zai tsare in dai aka tsare shari'a aka tsare doka to zaman lafiya kenan amma wanda yake ya san cewar zai saba shari'a zai saba doka kuma ba abin da zai same shi to al'umma ta lalace na'am eh sai eh to wannan yana daga cikin yana daga cikin daukan ah, nauyi wato wanda ake zartar musu da hukuncin kisan kai gwamna ya kisa hannu to wannan ya danganta wani lokaci zai yi ne bisa abin da yake akwai maslaha a bisa abin da yake akwai maslaha a duk da yake idan dai hukuncin Allah ya riga ya tabbata to babu dalilin da za a ce za a yi afuwa ko a ce za a yi rangwame ko a ce za a yi za a karɓi alfarma hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa hukunci hmm, aka zo ana neman ceto sai ce to ya ce ya ba a zo an nemi wannan alfarma ba kafin a kawo shi na idan hukunci ya zo wajen shugaba wajibi ne ya zartar da hukuncin Allah in ko ba haka ba nauyin ya koma kan saboda haka gwamnoni da suke wannan nauyin yana kansu alkali ya sauke tsakaninsa da Allah tamfidi ko yana kansu su Allah zai tafi cewa me yasa ga hukuncin da nace ai kace kada ai eh to gaskiya ne amma jahilci a cikin wannan ba uzuri bane tunda duk wanda yake zai zaman to gwamna ai wajibi ne ya san abin da matsayin ya tanada ya san hukuncin Allah a kansa in shi musulmi ne to sannan Allah ta'ala ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala almu'minin mazinaci baya auren baya ba wanda yake aure sai mazinaciya ko mushrika ko wato ko mushrika wato mai shirka mazinaciya kuma babu wanda yake aurenta sai mazinaci ko mushriki wa hurrima zalika alal almu'minin an haramta wannan akan mu'minai wannan ayar bayanin irin dauda da ke cikin zina ne da kuma kan cewar wato tana bata a mutunci da alfarmar dan adam alfarmar abu wanda ya aikata kuma har wanda duk ya zamanto ya cakuɗa da ita yana aikata ta to sauran zinuban ma da baya yi sai ya zamanto kan cewa duk ya hada ya da malmale ya zamanto tamkar wanda yake aikata su sai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin kan cewa mazinaci wanda yake ya cuɗanya da zinar yana kan zinan to ba zai je ya ce zai yi aure ba daga wata daga wajen mata illa wadda take ita ma kamar ce wanda yake a cikin wannan hali wadda take ita saba da halinsa shi ita ce mazinaciya tamkarsa ko kuma mushirika wadda ba ta imani da tashin alkiyama ba ta imani da kaɗaituwar Allah jalla wa'ala ba ta lizumta ma kanta bin umarnin Allah to haka nan ma ita ma mazinaciya ba wanda zai aure ta sai tamkarsa da kuma kan cewar wato a zama a cikin irin wannan hali na zina wannan an haramta shi ga mumine wannan ishara ne ga cewa mumini baya zamantowa mazinaci da kuma kan cewa mazinaci yayin da ya lizinci zina bai tuba ba ya sifanti da wannan har ta zamanto sifarsa aka ce masa mazinaci to baya zamantowa mumini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin abizar ala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina hina yashrabuha wa huwa wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa at-tawbatu ba'da ذلك معروضة mazina wanda yake wato mazinaci baya yin zina yayin da yake zina alhali yana mumini mazinaciya a a barawo baya sata yayin da yake sata alhali yana mumini mashayi baya shan giya yayin da yake shan giya alhali yana mumini to sannan kuma Allah yana bijirar da tuba wato akwai wato ma'ana ba wai an ce shi kenan ba kuma ya tabbata a mazinacin har abada a a zai iya tuba Mm. tuba tana wato kofar tuba a buɗe take gare shi amma yayin da ya sifantu da wannan to wannan ba zai halatta masa wato a'a ya mayar da shi bai cancanci ya auri wata ba sai tamkarsa mm. wannan ayar tana da sababin nuzul kafin nan wannan ya nuna kan cewa duk wanda ya sifantu da zina ko mace ko namiji bai tuba daga haka ba to a ya je ya ce zai yi aure tare da cewar Allah ya haramta zina to ko dai ya zamanto yana lizimtar hukunce-hukuncen Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan ba zai zamanto ya yi haka ba to idan kuma ya san hukunce-hukuncen in bai san hukunce-hukuncen Allah ba to shi da mushriki duk ɗaya ne in ka bai san hukunce-hukuncen Allah ba ya ce zai je idan ko ya ce wato tare da sanin tare da wato lizimtarsa da inda yana lizimtar hukunce-hukuncen Allah da na manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce zai je ya yi aure da tare da saninsa da zina kuma ya san wadda zai aura ɗin mazinaciya ce ba tuba ta yi ba ba barin zinan ta yi ba ya ce zai je ya yi to wani an haramta mu ba zai yi ba mutum ya zauna tare da mace tana zina ya zauna a cikinta kamar yadda Allah ta'ala ya ce ya hallabi na amanu la ya hillu lakum an nisa a karhan wa hunna ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma hunna illa an ya'tina bi fahishatin bayyana. wato baya halatta ku matsa ma matanku ku matsa musu lamba domin ku kwace wani abu da kuka basu na sadaki ko kyaututtuka da kuka basu sai dai in sun zo da alfasha mabayyaniya zamanto ta tabbata cewa mazinaciya ce kuma a to a lokacin nan za ka iya ɗaukan mataki na ka dawo da sadakinka hmm. saboda a lokacin nan ita ce wato a ta zo da alfasha bayyananna wadda har ta kan cewa a kai asarar shan wahalar ka je ka aure ta amma kuma gashi ka aure ta ba ta kame kanta ba tana ta zinace zinace kamar yadda muka ambata kamar Imam Abu Dawud ya ruwaito abinda yake nuna sababin saukar wannan ayar akwai wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda badri ne ya halarci yakin Badar Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi ya kasance yana zuwa yana ɗauko wato a tsararru wanda aka ɗaure su musulmi da aka tsare su a maka aka mayar da su ribatattu aka hana su su hijira zuwa madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kasance yana zuwa sai ya san a ya silale ya ɗauko su ya kai su madina to wata ran a cikin irin wannan tafiyar ya je a makka sai bai shiga garin makka ba sai ya je cikin dare ya je ya samu wani lambu a kofar lambun yake shingida ya kwanta sai akwai wata mace mushirika ce ana ce mata anak ya kasance ta kasance abokiyar daduransa ce a jahiliya kafin ya musulunta ita dama sananniya ce cewar kilaki ce sai ta hangi mutum sai ta ce wane ne a daga cewa wane ne sai ya gane muryarta jin muryarta shine sai ya ce ai shine wani sai ta ce a to ai sai mu tafi yau ka kwana abin nan sai mu tafi kwanan daki sai mu je ka kwana a daki na sai ce a ana ai Allah ya haramta zina tunda haramcin zina ai tun kafin wannan surar ta sauka ne tun a surorin makka Allah ta'ala ya haramta zina hmm. sai ta ce mata sai ya ce mata ai Allah ya haramta zina to wannan abin sai ba ta haushi sai ta kurura ta ce ku zo ga wanda kuke nema to shi ya fita a guje ya je ya samu wani kogo ya shige cikinsa su kuma mushirikai da suka biyo shi suka rasa inda ya shiga to shi ne ma ya ce wanda daga cikinsu ya tsaya a ya yi bawali tsarin nasa ya ringa sauka a kansa hmm. haka ya yi haƙura bai san da mutum ba shi kuma marsad hmm, radiyallahu anhu haka ya hakura sai da mushriki ya gama fitsari a kansa to da ya koma madina da suka tafi shine ya samu ya sulale ya je ya samu ɗaya daga cikin waɗanda ya zo ɗauka cikin musulmi wanda yake a ɗaure a cikin marinsa ya ɗauko shi da yake ƙarƙarfa ne marsad da ya ɗauko shi ya fito da shi wajen makka ya samu wani waje wanda yake amintacce sannan ya samu ya kwance marin nasa sannan ya rinka yana dan yana yana shi kuma yana ɗan jan jiki har suka samu dai ya kai shi inda zai hau zai dora shi akan taguwa suka taho da shi madina to da ya zo madina sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ba ni izini na auri anak sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba sai Allah ya kira shi karanta sai Allah ya saukar da wannan ayar ya kira shi ya karanta masa wato kenan a matsayinsa wanda yake mumini yanzu shi ba mazinaci ba ai bai dace ya wuri anak ba tana nan akan wato a kilaka wato al'adarta ta ta kilakanci to wannan ayar tana daga cikin abin da wato ta zamanto mai rintsi ga malaman tafsiri waɗansu suka ce labari ne kawai ake bayarwa waɗansu kuma suka ce hukunci ne amma an shafe hukuncin cewar a a wato ma'ana an shafe abin da ya danganci auren mazinaciya in dai musulma ce a wannan ba zai hana aure ta ba waɗansu kuma suka ce wannan aya muhkama ce matsawar kan cewar tana nan tana zinarta bata tuba ba to bai halatta a aure ta ba amma a a malik rahmatullahi alaihi da abu hanifa a kaulin malik da abu hanifa da shafi'i shine kan cewa wannan ayar mansuhiya ce an shafe hukuncinta saboda haka za a iya mutum zai iya auren wato a mazinaciya sannan ya sanya ta a tatuba kamar yadda yake mata a malik da abu hanifa da shafi'i suka suka tafi kan cewar wato wannan hukuncin da zahirin ayar ya nuna hukunci ne wanda yake mansufi sai dai duk da yake haka din ne an ce mansuhi ne a matabar malik a makruhi ne wannan shine hukunci na biyu da ya zo a cikin ayar domin daga wannan ayar daga farkon sura har zuwa faɗin Allah ta'ala Allahu nuru samawati wal ard in ka ya hukunce hukunce da suka zo hukunce hukunce guda goma ne na farko shine hukuncin a haddin hukuncin haddi na mazinaci taban ta'arifin zina shine namiji ya sadu da mace wadda bata halatta a gare shi ba wannan shine ma'anarsa namiji ya sadu da mace wadda ba ta halatta a gare shi ba da aure ko da a mallakar hannu mallaka idan ya zamanto cewa wato ta tabbata kan cewa ku yanga ce hukunci na biyu shine a wannan hukuncin cewar wato mazinaci baya wato wanda ya tabbata a cikin zina to babu wanda zai yi zina da ita in ba mazinaciya ko shirki ba kuma mazinaciya ba wanda zai yadda wato ya yi zina da ita in ba mazinaci ko mushriki ba cewa shi wannan al'ada wannan abu ne wanda yake an hana an haramta shi ga muminai to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci hukunci na uku ya ce والذين يرمون المعصنات ثم لم يعتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم daga cikin abin da yake da alaka da hukunci na farko na wanda ya yi zina shine abin da sunna ta bayyana kan cewa bayan bulala ɗari kuma za a yi tagribu am wato za a kore shi daga gari a kai shi wani gari can a kulle shi a kurkuku har sai yi shekara ɗaya idan namiji ne ita kuma ce babu taghrib a kanta a wannan shine mazhabar jumhurin malamai malik da shafi'i da ahmad a wannan amma kuma akwai sharuɗai akan cewa shi mazinacin dole sai wanda yake baligi kuma mai hankali kuma ya san cewar zina haramun ne ba kamar sabon musulunta ba wanda bai san hukunce-hukuncen musulunci ba ko babu wata shubuha gare shi babu wata shubuha domin wanda yake da shubha yana tsammanin mace matarsa ce ashe ba matarsa ba ba za a ce wannan ya yi zina ba kuma ya zama tokan cewa babu tilastawa musamman ga mace matar da aka tilasta ta aka yi zina da ita kamar irin wanda ake musu fyaɗe su kaga ai babu haddi akan macen da aka yi ma in aka yi haka sai ya zama to an haɗa mata masifa biyu ga masifar an yi mata fyaɗe sannan kuma ga masifa a ce za a yi mata haddi amma shi wanda ya yi ba zai ce an tilasta shi ba in dai ba an ce sai dai idan wanda yake da ikon tilastawa wanda tilastawa da za ta sarrafar da haƙƙi a kansa shine idan mai mulki ne amma in ba mai mulki ba ne wannan ba zai zamanto uzuri ba to sana Allah ta'ala ya bayyana hukunci na uku yace wallazina yarmunal muhsanat waɗanda wato suke jifan a ah, katangaggun mata waɗanda suke ba mazinata ba waɗanda sun tsare kansu daga zina waɗanda suke jifansu da zina wato suke aibata su da yin zina a wannan bayan an bayyana nunin hukuncin zina to sai kuma aka zo mai hukuncin to wanda ya ambaci wani ya danganta shi zuwa ga zina bayan kuma shi ba mazinacin ne. to Allah ya ce waɗanda suke ma mata katangaggu jifa ƙazafi da zina sun malam ya atu bi arba'ati shuhada sannan ba su zo da shaidu guda hudu ba da kan cewa sun ganta tana zinan wato sun ga shi mazinacin a al'aurarsa tana cikin farjin ita mazinaciyar wanda ko a, kamar yadda ake ganin wato a, dan mashi eh, cikin kuratandu mm, a cikin kuratandu to in ba su kawo shaidu da za su shaida a kan haka ba kuma su zamanto su su hudu kuma shaida su ta zamanto daidai to wanda duk ya yi wannan waɗanda suka yi wannan ƙazafin fajiliduhum samani na jalda to kuma kowane ɗaya daga cikinsu bulala tamanin komai yawansu idan dai suka yi kowa ba za a ce a raba musu tamanin ɗin tsakaninsu ba ko idan aka yi ma ɗaya ya ɗauke ma ɗayan kowanne wanda ya yi kazafin nan za a yi masa bulala tamanin da sharaɗin kasancewar shi wanda yake ya yi kazafin shi wanda ya yi ya zamanto mukallafi ba yaro ba in yaro ne ko mara hankali wanda ba mukallafi ba shi ba za a zartar da haddi a kansa ba kuma da sharaɗin wanda ake ma kazafin ya zamanto musulmi ne da a kuma baligi kuma wanda yake mai kame kansa ga barin yin zina din a sawa'un wannan ayar ta ambaci mata wanda ya ma mace muhsana to wannan hatta wanda ya yi ma namiji ma ko da wanda aka yi ma kazafi din da zina namiji ne to shi ma ya shiga ciki haka zalika kazafin ko da ba da zina ba ne ko da kazafi ne da wato aikin mutanen annabi lot ko mace a ce ta nemi mace yar uwarta hmm, sihaq ko kuma a ce ya nemi mace a ta duburarta hmm, ko kuma an yi ilhaƙin wannan da kore nasaba a kore ma mutum nasabarsa a ce shi nasabarsa ga mahaifinsa ba nasabarsa ga mahaifiya ba a ce a aishi ana ma shakkan ma aishi ba ma dan gidan bane ba dan wane bane faɗa kawai ake ko kuma ma jirwaye da kamar wanka a kan wannan mutum ya yi jirwaye da kamar wanka shi ma ana ba shi hukuncin kazafi kawai mutum ya ce a ni ba mazanaci ba ne to wato me yake nufi to wannan shi ma ta'abib ne da kazafi da sauran tafasil wanda suka zo a cikin littafin a cikin littafin fiqh mm. ba za a yi musu ba za a yi musu ba za a yi musu in kai musu in idan ba shaidu hudu ne suka gani ba in ko da su su uku ne suka zo suka yi ɗaya ya saba to su ukun sai an musu haddin kazafi sai sutura ake so ai shi yasa ai za gani a cikin ayar kamar yadda zamu gani innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu lahum azabun alim wanda suke so alfasha ta yadu ta yaya ta daidaita a cikin muminai to suna da azaba mai radadi hmm. kuma shi yasa ma ai haka wato idan mutum shi shi zina ita zina dama tana tabbata ne da bayyana bayyana din shine shaidar mutum hudu ko kuma da itiraf mutum ya shaida ko kuma da ciki bisa sharuɗai wanda yake tafasil yana cikin littafin fiye kuma yadda zuwa hadisin umar to hatta itirafi din mutum ya je ya shaida ya ce ya yi zina a zartar da haddi a kansa a sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen al'amari ya hana cewa duk wanda ya yi Allah ya masa sutura ba a kama shi ba to ya je ya tuba ya zuwa ga Allah yana cikin mashi'ar Allah Allah ya so ya fi masa Allah ya so ya azabtar da shi amma duk wanda yake an yi an zartar masa da haddi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhududu kaffarat su haddi idan aka zartar da shi kaffara ce ga abinda mutum yayi wanda kuwa yayi Allah ya masa sutura to sai ta tuba ga Allah wanda in Allah ya in Allah ya yafe masa shine wanda kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cewar Allah madaukakin sarki zai kusantar da suturarsa ga bawansa mumini a filin hisabi ba wanda zai ji ya ce ka rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza na yi maka sutura a duniya ba wanda ya sani to yanzu ma kuma anan lahira na ya fi maka tafi eh, alkarim kenan mm. ah, wala taqbalu lahum shahadatan abada kuma kada ku karbi shaida daga gare su har abada wato matsawar ba su tuba ba kada ku karɓi shaida daga gare su har abada in dai mutum ya yi ƙazafi to wannan ya sarrafar da hukuncinsa na adala ba za a karɓi shaidarsa ba sai ya tuba shi yasa abubakar ya sun yi shaida a kan zina a to sai shi a shaidar tasu ba ta zo daidai ba sai sai na umar radiyallahu anhu ya zartar da hukuncin ƙazafi a kansu hadda abubakar kuma ya ce ma'an sai na umar yake ce ma abubakar ka tuba akan shaidar da kai sai yanzu ka karbar shaidar ka tun da ya san ba karya yi ba amma aiki ne da zahirin shari'a ya ce masa ka tuba sai in karɓi shaidar ka ya ce shi kuma ba zai tuba ba daga abin da yake ya sani a shi ba zai ce ba haka ba ne ma'anar ka tuba ka shine ka karyata kanka akan kazafin da kai wa ula'ika humul fasiqun kuma waɗanda suka aikata wannan kazafi to waɗannan su ne fasikai domin sun aikata kabira sun aikata babban zunubi yana daga cikin asab al-mubiqat wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqu asab al-mubiqat ku ji tsoron zunubai guda bakwai masu halakar da wanda ya aikata su mm, yace al-ishraku billah shirka da Allah was sihir da sihiri da cin dukiyar maraya da cin riba da gudu da kisan kai na rai wanda take ba tare da haƙƙi ba da juya baya a gudu a wajen filin yakin jihadi da kuma ƙazafi ƙazafin muhsanatil mu'minatil ghafilat mutum ya ƙazafi ya jefi mace wadda take mumina mm, wadda yake ba ta san ba ta ma da wayewar ba ta da wayewar sabo kuma wanda take kuma kamammiya katanganga mutum ya jefe ta kaga an ambata shi a ciki shi yasa sai Allah ya ce wa ulaika humul fasikun waɗannan su ne ba waɗansu su ba fasikai wato saboda sun fita daga da'a sun zo ma abin da yake wato mai rusa al'umma domin wannan yana daga cikin abin da yake rusa al'umma tuhumar wato jifan mutum da zina ko kuma jifan mutum da abin da zai warware nasabarsa babu abin da yake kawo yana daga cikin abin da yake bata al'umma kuma shi yasa zina aka kira ta alfahsha wato abin da hankali yake kinsa kafin ma shari'a ma ta kishi hmm, saboda sharrinta da take na to sai yace illal ladina tabu min ba'di zalika sai waɗanda eh, eh, eh, banda sai waɗanda ah, banda ah, sai waɗanda suka tuba ga barin yin wannan kadafi min ba'di zalika bayan sun yi wa aslahu kuma suka kyautata aikinsu fa inna allaha ghafurur rahim to lallai Allah mai yawan gafara ne ga abin da yake sun aikata a da rahim kuma mai jin kai ne a gare su ta hanyar ya karɓi tuban nasu ah, <clears throat> to daga nan sai ya to kan cewar fasikancin nasu ya in suka tuba sai ya to hukuncin fasikancin ya kau daga gare su kuma sai a karɓi shaidar tasu a cikin dukkan wani abu illa a cikin abin da aka yi musu haddi akai amma ba za a sake karɓar shaidar su ba a kan cewa sun ga wani yana zina amma a dukkan sauran abubuwa sai a karɓi shaidar su na'am na'am ko da sun tuba idan suka zo suka sake shaida akan cewa sun ga wani yana zina to ba za a karɓi wannan ba saboda za a yi musu mu'amala da aka sun na farko hmm? don wato shari'a ji take kenan wadda take isa matuƙa wajen tsare martabarta hmm, wajen tsare martabarta tsare martabarta kuma shine ya zamanto kan cewa an samu nazahar shaida cewa shaida ba za a samu wani wani abu wanda yake zai sanya shakka da rashin aminci a cikin zuciya ba to ko da ya sun tuba tsakanin su da Allah akan cewa wannan abin da suka yi sun tuba ba a sun yi nadama akan abin da suka yi to wannan tuban zai amfane su tsakanin su da Allah kuma zai amfane su wajen karɓar shaidar su a cikin sauran al'amura banda wajen sha'anin zina in suka sake zuwa suka yi shaida ko da ko nisabin nasu ya cika su su hudu din ne ba za a yadda ba hmm, ba za a yadda ba a to wannan a shi illallazi na tabu a wannan ya koma ya zuwa ga dukkan abubuwan da aka ambata na kan abubuwan da yake komawa ya zuwa gare shi yana komawa ya zuwa ga wato fasikancin da kuma rashin karɓar shaida waɗansu malamai sai suka mai da shi ya zuwa ga wato abin da aka ambata a can ƙarshe amma saboda lokaci ba za mu shiga cikin tafasil ɗin waɗannan hukunce-hukunce ba da saɓanin malamai na'am Allah ya ce والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن وإنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن إن الله تواب حكيم to wato a cikin a cikin yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a hukuncin tuban wanda ya kazasi din nan a cikin sa wato akwai hikima na kan cewar wato ita shari'a ba so take yi wai ya zamanto cewar sai abin da yake tabbas sai an tabbat sai abin da yake tabbas shine za a yi aiki da shi a'a abin da yake ta sanya shine shi shikenan yanzu mutum ne yaga namiji yana zina da mace kuma ba su kai su su hudu ba ya tabbatar ya gani su su uku ne suka gani kowa ya gani to Allah maɗaukakin sarki ba so yake a zo a tun da wannan abin kaga da ya tabbata su su uku din to a wajen shari'a bai tabbata ba saboda haka idan suka zo hamasa ta ɗebe su yaya za a yi mun ga munkari ba za mu inkarin munkari ba sai an zartar da hukunci suka je suka yi shaida to sun tabbata fasikai sai sun zo sun karyata kansu akan abin da suka gani sun gani fa alhali sun gani sai sun karyata kansu su ce a'a shaidar da muka yi karya ce bai yi zina ba ga shi sun gani sai sun karyata kansu domin shine convention shine tsarin shari'a shaida ce wadda take ba za a yi ta ba saboda bata cika nisabin ta ba a kare al'umma a kare mutuncin al'umma ba a so a nuna al'ummar musulmi al'umma ce wadda ake taɓarna ake ta lalata a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun al'ummata duk yan al'ummata suna cikin aminci da lafiya daga masifa wato suna cikin kariya daga masifa sai wanda suka zo suka bayyana kansu hmm. sai wanda suka bayyana kansu to wannan <coughs> yana da muhimmanci wato mu fahimci wannan to san na'am <coughs> na'am <coughs> na'am mm. da yake da ita mm. cewar shari'a ana kasa likitoci su kamar misali da dna na abu da falaka tabbatar da cewa an yi duk hailin ɗansu sannan kuma ya kwafi don shi a ya wannan abin yanki wai tilasta musu aka yi? eh kamar waɗanda ake tilasta a yanzu da su hmm. sai daga baya su a halin ahalin su waɗanda suke da ɗauke da nauyin sai su gano cewa an yaran an ci zuna musu an ci zarafi su hmm. da su a kai saboda wani dalilai ko da wani abu na duniya hmm. sai zama to cewa babu shaida su kuma ba za su iya ikirari ba saboda tsoro yadda za a yi mana gaba su ko dai rashin hankali ko karancin shekaru ko da mai fara sai a kai ga shari'a shari'a sai ga an ce a je a bawa likitoci su tabbatar da cewa eh, an yi wannan zuna na farko ke na biyu su kuma ana ɗaukaka hau lokacin da a ce a je a yi amfani da dna ta tsakanin gane cewa shi wannan wanda ake zato shi ne wannan abu sai kuma shari'a a nan ake dora musamman harkar ah, fyaɗe mm, wajen harkar fyaɗe a ah, ah, abin nan akwai abubuwa na iskali a ciki wato akwai abu biyu akwai janibin hukuncin zina da kuma kan cewa ga haddin da a zartar da haddi to zartar da haddi sai an cika wannan sharaɗin akwai kuma janibin kan cewar wato ta'addanci tabbatar da ta'addanci to wannan wanda yake za a iya yin ta'aziri ba sai an tabbatar da shi da shaidar zira ba hmm. Tun da wannan yin ta'addanci abu ne wanda ya shafi haƙƙin shi wanda ake ma ta'addancin da kuma haƙƙin akwai kuma haƙƙin al'umma akwai kuma haƙƙin al'umma to wannan ko da ba za a ce za a yi hukuncin haddi ba saboda bai cika sharaɗin haddi ba amma za a yi masa hukuncin ta'addanci da ya yi tun da ka'idar wato cuta dole a kawar da ita aka bayanin to lokaci to sai gobe ma tashi a nan alhukumin rabi hukunci na hudu insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na tubu ilai amma wannan fana na ƙara karatu ne idan da yau juma'a ne sai mu addu'a sa'ar sa'ar karshe Allah ya amsa addu'an mu domin Allah yana amsa addu'a a sa'a irin wannan daga sallar la'asar zuwa faduwar rana Allah ya amsa addu'an mu Allah ya yi mana wannan annoba da muke ciki waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda kuma ah, suke sun riga mu gidan gaskiya a cikin wannan annoba Allah ka ba su matsayin shahada mu kuma sauran al'umma ga baki daya Allah ka kare mu Allah ka tsare mu daga sharrin wannan annoba Allah ka ɗauke ta daga cikin mu daga cikin bayi baki daya kuma tasirin da ka iya biyowa baya bayan wannan annoba sawa'un ta fuskar tattalin arziki ko ta fuskar zamantakewa ko ta fuskar yanayin rayuwar al'umma na siyasa muna roƙon mummunan tasirin ta Allah ya ije mana kuma ya bamu kariya daga gare shi Allah kuma ka ba mu albarkacin wannan wata na Ramadan Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke dacewa da daren Lailatul Qadr Allah ka karbi abubuwan da muke na ibada abinda muke abinda ya kubce mana na tsayar da alamomin addini wanda kake ba mu lada a kai hanyar taro a masallatai da ake raya ambatonka da ɗaukaka ambatonka da ɗauka alamomin addininka ya Allah a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙonka ka ba mu ladan da kyakkyawan niyyarmu da cewa Allah da ba don wannan hali na larura ba da muna cikin masu raya masallatanka Allah ka ba mu alkhairai da da kyaututtuka da ka kasance kana ba mu bayinka da irin wato baye-baye da kake yi a cikin wannan wata ga waɗanda suke dako da zaman ɗaukaka ambatonka a cikin masallati Allah ka bamu duk da yake ba mu samu mun yi bayan rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mm -hmm. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلا من الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين